Sashen Hausa na murya Amurka ake sauraro kan mita 25-21 sai mita 16 sai ta yanar gizo ko intanet a kan voa Hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 200.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya nomad da lolniya da kuma fara'a dukansu a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da Mahmud Lalo da saura abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Asabar ga kanan labarai nan. Dakarun Najeriya sun ce sun karɓa ikon wani sansanin ƙungiyar Boko Haram da ke cikin dajin Sambisa. Hukumomin tsaro a ƙasar Jamus na neman waɗanda ke da alaƙa da mutumin nan da ya kai hari a wata kasuwar da ake ci ta Kirsimeti a birnin Berlin. Ƙungiyar ECOWAS ko kuma sai da yawo ta ta ƙasashen yammacin Afirka ta ce an tanadi dakaru na musamman da za su kawar da gwamnatin yaye jami idan har ya ki sauka a watan gobe. To kal a mana wani dogon turanci kurum an mana siyasa inda an mutunta mutanen da magaram inda an girmama su ai da premier minister da ya zo nan da ya ba mutanen da magaran hakuri kakakin jam'iyyar adawa ta modern lumana muhammad dambuzuwa yake magana kan takaddamar da ta kaure game da zaben tawa a zaman jihar da za ta dauki nauyin gudanar da bikin ranar jamhuriya ta kasa shekara mai zuwa maimakon da magaram da wasu ke ganin ita ce ta dace ina so a gwada mini birni tunda muhammadu isufu ya hau mulki inda aka ci moriyar ikon nan na isufu kamar da magara ministan cikin gida kuma shugaban jam'iyyar pnds tarayya mai mulki bazum muhammad yake mai da martani za mu ji cikakken bayani a bayan labarai akwai rahoto kan 'yan matan chibok da suka samu zuwa gida domin bikin kirsimeti sai filin amsoshin tambayoyinku amma yanzu ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce a yau asabar dakarun kasar sun karba ikon wani sansanin ƙungiyar boko haram da ke cikin dajin sambisa wanda ya kasance tun gaga mayakan shugaba buhari ya bayyana hakan ne a wata sanarwa da ya fitar inda ya ce an kwace wato wannan sansani wanda wani sabon babi ne a yankunan da ake na markuce mayakan ƙungiyar waɗanda suka mamaye dajin mai girman kilomita 300 da ke arewa maso gabashin jihar borno sai dai sanarwar bata ce komai ba dangane da inda shugaban kungiyar abubakar shekawa yake a yan kwanakin nan kungiyar ta boko haram ta zafafa hare-harenta bayan wasu watanni da aka kwashe ba a ji ɗuriyarta ba a yakin da take yi na kusan shekaru bakwai wanda ya halaka mutane sama da dubu ashirin hukumomin tsaro a ƙasar jamus na neman waɗanda ke da alaƙa da mutumin nan da ya kai hari a wata kasuwa da ake ci ta kirsimeti a birnin berlin kwana guda bayan da 'yan sandan italiya na birnin milan suka harbe shi har lahira yayin da mafi yawan mutanen kasar ta jamus ke shirin gudanar da bukukuwan na kirsimeti a yau jajiberi hukumomin kasar sun baza ɗaruruwan masu bincike waɗanda za su ci gaba da neman waɗanda maharin yake da alaƙa da su yayin da yake ganawa da manema labarai a jiya juma a birnin berlin shugaban rundunar 'yan sandan birnin peter frank ya ce suna ƙoƙari su ga ko anis amurka mai shekaru 24 kuma ɗan asalin ƙasar tunisia ko ya samu taimako daga wata ƙungiya zanen yatsun amuri da aka ɗauka a cewar frank ya nuna cewa shine ya kai harin na berlin wanda ya halaka mutane goma sha biyu kana ya jikkata wasu hamsin da shida ranar litinin bayanai sun nuni da cewa bayan da ya kai harin amur ya hau jirgin ƙasa daga kudancin faransa sannan ya dangana da yankin turin inda a nan ya hau wani jirgin ƙasa ya nufi milan da ke italiya He'd taken a wakilin muryar Amurka ta ce yanzu tambayar da ke zukata mutane ita ce wace alaƙa ke yake da ita a Milan kuma menene ya sa ya koma wannan wurin. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya fara ɗaukar matakan diflomasiyya akan ƙasashen da suka goyi bayan ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. wanda ya nemi isra'ila ta dakatar da gine-ginen take yi a yammacin kogin jordan da kuma gabashin wato gabashin birnin kudus a yau asabar prime minister ya umarci jakadin new zealand da na kasar senegal da su koma ga kasashensu domin tuntuɓa domin suna daga cikin kasashen da suka buƙaci a kada ƙuri'a kan lamarin baya ga kasashen venezuela da malaysia amma da farko masar ce ta fara gabatar da wannan bukata ta dakatar da gine-ginen da isra'ilan ke yi amma ta janye ranar alhamis bayan wata tattaunawa ta wai talho da shugaba abdulfatah al-sisi da sababban shugaban amurka donald trump suka yi amurka dai ta ɗauki wata matsaya ce da bata taɓa ɗauka ba yayin kaɗa ƙuri'ar wato ta kujerar 'yan faruwarmu wannan matsaya da aka cimma a kwamitin sulhun san bai yi wa isra'il daɗi ba kamar yadda jakadan isra'ilin a majalisar dare donan ya nuna this resolution today will be added to the long and shameful list wannan kudiri da aka cimma a yau zai shiga jerin matakan da ake ɗauka na abin kunya a majalisar na musguna a ƙasar isra'ila su ko falasɗina farin ciki suka nuna da ƙudurin majalisar wanda zai hana isra'ila ci gaba da gine-gine a yankunansu riyad mansur shine jakada mai sa ido na falasɗinu a majalisar We are satisfied that finally the Security Council adopted a very important ya ce mun gamsu da cewa ƙarshe kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amince da wannan muhimmin batu wanda za a iya mai kallon lamari ne mai cike da tarihi wanda zai ci gaba da kare kudurin samar da kasashe biyu to labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙungiyar ECOWAS ko kuma yawo ta yammacin wato ta ƙasashen yammacin Afirka ta yi barazanar yin amfani da karfin tuwo wajen kawar da gwamnatin shugaba ya yi jama na Gambia. Idan har ya ki sauka daga kan mulki idan wa'adinsa ya kare a watan gobe. Shugaban ƙungiyar ta ECOWAS ko kuma sai da yawo Masir Alan Souza ya gaya wa manema labarai a jiya Juma'a cewa an tanadi dakaru na musamman waɗanda suke cikin shirin kota kwana. ya kuma kara da cewa an zaɓi ƙasar senegal a matsayin wacce za ta jagoranci kawar da gwamnatin ta jami domin ita ce ƙasa da ke kewaye da gambia ta ɓangarori uku ko da yake a baya ƙasar ta senegal ta ce matakin soji shine zai kasance zaɓi na ƙarshe a wannan rikicin siyasa na gambia shugaba jami wanda ya mulki gambia na tsawon shekaru 22 a baya ya amince da shan kayi a zaben da aka yi a watan disamba amma daga baya sai ya ce an tafka magudi a zaben hakan kuma ya sa ya fara kalubalantar nasarar da adamu bara ya samu wanda a baya shugaban ya kira ta ho ya taya shi munna a siriya ɗaruruwan mutanen da suka tsere daga birnin aleppo sun koma suna duba gidajensu da aka ɗaiɗaita bayan da mayakan 'yan tawaye suka fice daga birnin a ranar alhamis mazauna birnin sun bi ta unguwannin da a da ba sa iya bi a lokacin ganiyar faɗan domin kaiwa ga wasu gidajensu da zimmar ko za su samu wasu kayayyakin amfani da suka saura sai dai duk da cewa mafi yawan birnin an samu zaman lafiya rahotanni sun yi da cewa ana samun ɗan hare-hare wata kafa yada labaran ƙasar ta rawaito cewa a jiya juma'a 'yan tawaye sun harbo wasu rokoki daga wajen birnin na aleppo zuwa cikin birnin lamarin da ya halaka mutane uku ƙungiyar na mai sa ido kan rikicin na syria ta syrian observatory for human rights ta ce wannan shine karo na farko da aka samu tashin hankali a yankunan da ke hannun 'yan tawayen tun bayan da aka kaddamar da aikin kwashe mutane a birnin labaran duniyar kenan kuka saurara daga nan sashi hausa na murya amurka to madalla a bayan da aka gama kara da dukkan jihohin jamhuriyar nijar don gudanar da bikin ranar jamhuriya shugaba muhammadu yusuf ya ce za a sake sabon zubin shekara mai zuwa daga jihar tawa abinda bai yi ma 'yan adawa daɗi ba domin daga jihar da magaram ko zindar aka faro wannan biki don haka suke ganin can ya kamata a koma a sake sabon zubin ga mamma haruna bako da cikakken bayani bayan sallar karba karba ta goma sha takwas ga watan disamba cewa da ranar da jihar ta zamanto jangoriya wadda ta kammala a birnin agadas a shekarar bana kuma da aka raɗa ma suna agadas sokni wani rudani ne ya shigo game da wannan zancen tun lokacin da shugaban kasar jangoriyar nijar alhaji isu muhammadu ya ba da sanarwar cewa sallah ta shekara ta da goma sha bakwai baɗi kenan idan allahu ya kai mu za a yi ta ne a birnin tawa abinda ya tunzura 'yan adawar kasar da ke ganin cewa a jihar zandar ne ya kamata a ce an an yi wannan sallar ta baɗi ganin cewa a can ne aka soma wannan sallar ta karɓa karɓa kuma a halin yanzu kowane babban birnin jiha ya karɓi bakuncin wannan sallar kenan a wurin 'yan adawar a birnin zandar ne ya kamata a sake komawa domin ɗokowar sabuwar tafiya ta wannan sallar karɓa karɓa ta ranar goma sha takwas ga watan disamba cewa da ranar da nijar ta zamanto jangoriya abin da ya sa kenan su 'yan adawar ke zargin cewa akwai nuna fifikon waɗansu jihohi bisa waɗansu daga wajen gwamnati gwamnatin kasar harma da wajen shugaban kasa kamar yadda kakakin jam'iyyar modern lumana afirka ta zandar malam muhammad dan buzuwa ke cewa kala mana wani dogon turanci kurum an mana siyasa kuma inda an mutunta mutanen da magaram inda an girmama su ai da premier minister da ya zo nan da ya ba mutanen da magaran hakuri ai ba mu muka dage sallal ba mu watan mu yanzu ma a sake mai ta da magaran wace irin siyasa ce za mu sa ana ba mu ba muke aikata bare a ce mun sa siyasa ba mu ba muke sawa ba mu ba muke hana wace shirin siyasa ce za mu sa a ciki babu zancen siyasa a ciki sai dai a cewar bazum muhammad ministan ƙasa kuma ministan cikin gida mai kula da addinai bugu da ƙari shugaban jam'iyyar pnds tarayya mai mulki a jamhuriyar ta nijar yana cewa babu ƙamshin gaskiya ko sun makala zarratin a cikin wannan zargin da 'yan adawa ke son suwa shugaban kasar ta jamhuriyar nijar alhaji isuhu muhammadu abin da nake so jama'a su sani shine wannan harakar ayi ta bana ko baɗi ba a san inda alheri yake ba kenan niyyar ita ce a yi ta kuma ina fata a yi ta tawa da kyau kuma a ƙara yin ta zandar da kyau zani mai da martani a kan wannan zargin na cewa a yi isufu baya son da magara ina so in san micece take iya ta kasance hujjar da isufu ba zai so da magara isufu uwashi ta ce. babu zancen ko ya ƙi ƙasar uwashi na biyu kuma ina so a gwada mini birni tun da Muhammadu Isufu ya hau mulki inda aka ci moriyar ikon nan na Isufu kaman da magaram. Sai dai a jawabinsa a ranar jajibirin sallar ta goma sha takwas ga watan Disamba ta gabata a birnin Agadas shugaban kasar Alhaji Isufu Muhammadu ya bayyana cewa za a yi wannan sallar a baɗi shekara ta da goma sha bakwai kenan a birnin Tawa yayin da shekara ta da goma sha takwas za a yi wannan sallar a birnin Zandar Haruna Mamman Bako rashin Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. 하라고. To madalla a gaida mama haruna bako wasu daga cikin ɗaliban secondary na Chibok da aka sako sun samu zuwa gida a karan farko tun sace su domin su yi bukukuwan Kirsimeti ga Ibrahim Abdulaziz. 'yan matan Chibok kenan 21 yayin da suka iso Yola kan hanyar su ta zuwa gida garin Chibok domin gudanar da bukukuwan Kirsimeti da sabon shekara kuma wannan ne ma karon farko da ake mai da su gida tun bayan da aka ceto su a watan oktoba su dai waɗannan 'yan mata na ko cikin matan Chibok fiye da 200 da mayakan Boko Haram suka sace a Chibok a watan Afrilun shekarar 2014 kuma sun iso Yola ne cikin tsaurara matakan tsaro su da iyayen waɗannan 'yan mata su mako bai na farin cikin su ne kamar yadda wannan ma ke cewa to sai dai kuma madan ya gana da har yanzu ma bata ga yarta barif katu tace kullum fa burinta ma shine Allah kwato mata yarta sunana ya gana wadda yake bukatu bata cikin waɗannan da aka zo da su yau to wallahi zan fi kowa farin ciki yau in ga yata kuma ban cire ma tsammani ba na san gwamnati da ma sojoji na kokari kuma don Allah a taimaka mu gana mu 'ya'yan. Uh, kafin ma a wuce zuwa Chibok sai da gwamnan jihar Adama Sanito Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya ma nuna jin daɗinsa game da kubutar da waɗannan 'yan mata. Gaskiya muna cikin farin ciki da yau kuma za ku je gida don yin bikin Kirsimeti a gida cikin 'yan uwa da abokan arziki dole fa mu nuna godiya da ya ba wa shugaban kasa Buhari bisa kokarin da gwamnati take yi wajen ceto duk waɗanda 'yan Boko Haram suka sace dole fa mu dage da addu'o'i da kuma ba da gudumawa don hannu ɗaya bai ɗaukan jinka. Ɗaliba Asabe na mako cikin matan Chibok da aka tun. Ta ce har duniya ta nade ba za su taba mancewa da abin da ya faru ba, kuma kullum fatan su ma shine Allah ya ceto waɗanda yanzu ke hannun mayakan Boko Haram. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Najeriya kasar mu ce, mu reno saboda 'yan ta gaida ibrahima kada manci yana tare ne da sashen wasu na murya amurka yanzu ga ibrahim kalmasi garba da shirin mu na gaba masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku yau za a ji kashi na biyu na ansar tambayar alhaji khalifa kabiru gusau da kuma ƙarshen ansar tambayar masu sauraron da dama kan tarihin sabon shugaban cibiyar kula da ci gaban fasahar sadarwa ta Najeriya, Sheikh Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami. Bari mu fara da kashi na biyu na ansar Alhaji Kabiru Khalifa Gusau mai son sanin tarihin alakar daular Usmaniya da masarautar Bauchi. Idan mai tambayar na saurare, ga ci gaban ansar da wakilinmu na Bauchi Abdulwahab Muhammad ya samo daga wakilin tarihin Bauchi kuma shugaban adana kayan tarihi na masarautar Bauchi Alhaji Ado Dan Rimi wanda ya ce. Kafin a zo gari ta ginu sosai ya Yakubu ya zauna a guni ya shekara biyu ya koma yan kila shekara shida sannan ya zo kafa Bauchi a 1809 zuwa da sha biyu. To a wannan lokaci ya fara yaƙe-yaƙe. amma a lokacin akwai wasu jarumawa da su kudancin daular usmaniya wato jukunawa kenan daular kwararrafa a wannan yadda fafinsa mai suna hausa factor in west african history ya kawo cewa sukan shigo kasashen hausa su yaƙi kasashen hausa su dawo su jukunawa kenan don sun taɓa yaƙan kano zai tafi ya gudu ya wayaran eh, daura sannan sun taɓa yaƙan katsina sun taɓa yaƙan zazzauma don in kai zariya a yanzu haka akwai anguwa ta jukun inda shi wannan sarkin kula da fa'ada shu ya sansani ne sannan kuma idan ka je irin katsina irin su kano akwai unguwa ya kasai duk wannan kalmomi na jukunawa ban wuri ne wanda suka bar tsatson su a wannan guri to bayan mali yakubu ya tsara jukunawa ya hana su motsi ya kakkafa garuruwa da suka sasu a tsakiya alal misali ya kafa irin su wasai ya ba ma da kyasan ya kafa irin su lafiyan bare bari wanda duk garuruwa ne wanda suka sa kasan kwararrafa a tsakiya suka hana su motsi har bayan mutuwan mali yakubu ibrahimu ya kafa donga duk sai suka sa kasan jukunawa a tsakiya suka hana su motsi sannan kuma suka cigaba da shigar da addini kasashen kudancin daular usmaniya to wannan shine babban yaƙi wanda malam yakubu ya tsare wa daular usmaniya ta bangaren kudu domin haka ne ma idan ka duba tutar masautar bauchi daga ta yi sa wata ne da tauraro a tsakiya wannan wata yana nufin wato kamar yadda masautar bauchi ta yi baka wa daular usmaniya shine halaman watan nan taurarin kuma su ne kamar kasashen musulunci da dalar usmaniya yadda ake gudanar da al'amuran musulunci wannan shine ba dama har aka tsara tutar masautar bauchi da irin wannan siga kenan akwai wasu kukan eh, kenan da yi wanda yake ba ma batun kare daular usmaniya ba kenan eh akwai yaƙe-yaƙe da yi wanda kusan wannan ai shine babban yaƙi na kare daular usmaniya saboda jukunawa suna da ƙarfin gaske a wannan nahiya kafin jihadi zuwan malam yakubu zuwan jihadi ba sa iya motsi to amma misali ba a wannan ya tsaya ba idan ka duba misali kamar lokacin tun shehu usman dan yana da rai akwai sa'in sa da ke afkuwa tsakanin shehu aminu alkanami da shehu usman dan fodiyo wanda da ya ba a samu hayaniya wanda ya kai ga fada ba sai dai musanyan wasiku wanda muhammadu isa talata mafara a littattafansa na tarihin dalar usmaniya duk ya kawo nan bayanan a ciki wanda ke son cikin bayanin ya duba dalar usmaniya da ya samu nan wasiƙu sannan kuma bayan mutuwan shehu usman dan fodiyo muhammadu bello ya zama kalifa ya zama amirul muminina so sabanin yi tsanani saboda a lokacin da yawan mutane sun kwance tawaye saboda haka muhammadu bello ya ta yakan wa'annan mutane har ya ga sun kai kukan su wajen shewa aminu alkanami kasancewan sun yi amana da shi ga bello yana ta kashe su to a wannan lokaci an fara da mutanen yan doto da sauransu kuma ya tura wasiƙu wa sarakunan daular usmaniya kusan gaba ɗaya akan na zuwa domin ya yaƙe su ya kuma yaƙi sarkin musulmi muhammadu bello to sai kuma karshen ansar tambayar wasu masu sauraron mu da daman gaske kan tarihin sheikh dr isa ali ibrahim fantami sabon shugaban cibiyar kula da ci gaban fasahar sadarwa ta Najeriya NITDA. Idan masu tambayar na saurare, to ga ƙarshen ansarku da wakilinmu na Bauchi Abdulwahab Muhammad ya samo daga dakta. To alhamdulillah, malam ban san ko yanzu ka soma yin littattafa naka ba. Gaskiya malam na rubuta takardu da yawa. amma ba su watsu ba saboda ba da halin da zan iya yin yadda nake so da su kuma ina da ɗabi'a ba zan iya zuwa gidan wani ce zo ka buga littafin ba ina addu'a ne idan Allah ya ga dama sai turo wani ya zo ya ce akar makalla in ka yi littafi zan buga na rubuta books da yawa yanzu misali akan aure na rubuta littafi na Hausa akwai angwanci da amarci a da'irar shari'a na yi na turancinsa the groomhood and bridehood within the band of shari'a na rubuta littafi akan akhlaqu rasulullah ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na rubuta littafi akan tarihin wasu daga cikin magabata irin su Mus'ab bin Umair da wanda suke ma ba nesa ba irin su Sheikh Abdullahi Azzam na rubuta littafi akan su bai ga na rubuta littafi na Larabci akan Imam Bukhari rahimahullah al ahkamul mufida fi ma'rifati sahih Bukhari akan yadda zaka samu ka'idun da zaka iya fahimtar sahih Bukhari idan kana karantawa na rubuta littafi littafi mai suna qawaidul insaf ka'idodin yin adalci a cikin mu'amala da mutane a kan Ramadan ina da littafi the month of the Quran and its virtues an buga shi an yi ta sayarwa akwai na Hausa watan Ramadan da ibadun da ke cikin sa akan aikin haji na yi 63 steps of performing hajji akwai na hausa na yi littafi akan matakan koyon aikin hajji waɗannan kaɗan daga ciki ne so ina da takardu da dama da an buga an sai dai kawai da yake ba mu da karfin arzikin da za mu iya yi wasu ma bai wuce a buga kofi dubu biyu dubu uku ba shi kenan sai su haka ina da rubuce rubuce akwai da yawa ma da ba a buga su ba har yanzu akwai wanda suna nan a cikin kwamfuta na rubuta su amma ba a samu hanyar da za a buga ba da zan hada takardun da na rubuta da wanda aka buga da waɗanda ba a buga ba a yi compiling ba zan gaza littafi kamar guda arba'in ba a yanzu na'am so kamar yanzu a cikin gidanku kai ne na to da dama dai bayan rasuwar mahaifi wani ma kafin wasu sun rasu da dai na yi wayo na san akwai maza uku a gabana akwai mata akalla kaman guda biyu a gabana ni zan zo kamar na shida a waɗanda suka yi wayo banda wanda suka rasu muna ƙanana so ni zan kai kamar na shida ne a wurin mahaifiya kuma a cikin rayayyu zan zama na uku in akwai da wanda suka rasu na zama na biyar to ba ga wannan da'awa da ka sa gabanka me kake sha'awa haka kuma a matsayinka na Dr. Isa Alifantami kana hutawanka. To gaskiya ba abin da nake sha'awa kamar zama da iyalai na in na samu zafin kai a wajen ka koma gida sai in zauna da iyalai na bisa ga ɗabi'a na da su nake cin abinci. Yara na duka zan sa kowa ya wanke hannu. ya zo shi mu ci abinci kwariya ɗaya muke ci da ni da su da kowa da kowa haka muke a cin abinci ba zan ce kullum ba amma lokuta da dama haka ake yi ba na cin abinci ne kadai ƴaƴana har mai shekara ɗaya da rabi to zan wanke hannunsa ko hannunta da sa hannun ce zo mu ci abinci suna ci ina gyara musu in zauna cikin iyalai na mu yi raha da juna mu ci abinci tare mu yi karatu tare a ci gaba da mu'amala wannan yana pleasing ina iyaka ba wani dan aikin motsa jiki ina yi ina gudu misali zama na a turai na kan fita gudu gaskiya ina iya yin gudun da ya kai kilomita goma zuwa goma sha na dawo dawo gida ne wanka da jami'a ina iya yin wannan ko a saudiya yawanci kullum sai na motsa jiki wani lokaci haka kawai ma sai ce ba zan shiga mota ba da kafa zan shiga jami'a mafi kankanta daga gidana ina faisaliya a madina anguwa ɗaya muke da gwamna madina a anguwa so daga nan zan fita gefen jami'a ne zan shiga akalla zuwa zan yi kamar minti ashirin da biyar da kafa zan da ashirin da biyar minti hamsin mafi kankanta kullum zan yi wannan so da haka yanzu idan za a ce mu fita da gudu da kai ko mu yi tafiya zan baka mamaki in kuma ka shirya to insha Allah ta'ala ba da sai ka zo mu gwada ka gani lokacin da dan zo za mu yi wannan insha Allah wannan a wannan shi ya kai ni ga neman sanin shin malam ko kuma dokta yana da mata nawa da yayana. Eh, ina da yaya da dama ina da iyalai da dama amma wannan a bashi a haka insha Allah ina da yaya maza ina da yaya mata kuma alhamdulillah dukkanin su ina godiya ga Allah akan ni'imar da musu babu wanda ya tangarde kowa yana kan hanya kuma kowa yana bin Qur'ani da sunna bisa ga fahimtar magabata babu wanda zan ce Allah wadansa ko Allah wadanta insha Allah ta'ala to ko za ga mun wani abun ya sa ka farin ciki a rayuwanka a rayuwata gaba daya abin da na fara gani a duniya samun farin ciki fiye da komai shine ranar da na fara ganin ɗakin ka'aba ido da ido har yau ban taba ganin abin da ya faranta min rai irin sabaran da na zo gindin ka'aba na karo na farko na tsaya na kalli ka'aba ido da ido gani a gindinta ban taba yin farin ciki a ranar da abin da ido na ya gani kaman wannan ba har a yanzu farin cikin duk da mutum ba zai irga sau nawa ya je wurin ba amma kullum na je wajen farin cikin baya karuwa amma dai ganin farko din yafi kowanne to kuma da adam yanda yake ake farin ciki akan samu akasi haka ko ko wani abin da yake a matsayinka na dan adam su kawo maka bacin rai haka bacin rai ko bakin ciki ababe biyu ne in bacin rai ne babban abin da ke bata mini rai a rayuwa shine mutanen da ba su laifi ba na ga ana halaka su ba abin da ke firgita ni a rayuwa kaman wannan in kuma bakin ciki ne alhuzun zuciya to gaskiya har a yanzu sofa ba abin da ya taba ni kamar rasuwar mahaifina kamar lokacin da aka ce min mahaifina ya rasu saboda na san ya yi hidima a kaina ya taimake ni ya sha wahala a kaina ya tarbiyyantar da ni kuma ina ga na fara kai gabar da na fara moransa moransa shine yanzu ni nake masa hidima hidimar da mun yanzu na kai gaba da zan fara taimaka masa in ce ya zauna zan dauki nauyin gidansa zan tufatar da shi zan yi kaza na fara wannan kuma sai Allah ya dauki rayuwarsa ban yi shekarun da nake so na yi ba to wannan shine abun da yayi gaskiya ya sa min bakin ciki fiye da komai a rayuwata ma rasuwar mahaifina ba da abun da ya kai wannan har a yau ina zaune na tuna hawa yana zuba cikin gidona har a yanzu ina zaune amin malam Allah saka da alheri mun gode amin amin to alhamdulillah jazakumullah khairan ina godiya ni ma ga VOA akan wannan ya takaitacciyar dama da aka tunkare ni akan ta insha Allah ta'ala Allah ya sa bayan da ne zama mai amfani gare mu gaba daya wallahu ta'ala to sai a kasance da mu mako mai zuwa yanzu a madadin Dr. Isa Fantami da wakilin tarihin Bauchi Alhaji Ado Danrimi da wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. Madalla gaida Ibrahimu yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta imel. mu ta farko ta fito daga hannun Malam Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a wanda ya ce abokan zamanmu mabiya addinin Kirista ina yi muku fatan yin bikin Kirsimeti cikin kwanciyar hankali da kuma lumana a yi lafiya a kuma gama lafiya. sai kuma wani wasiƙa da ta fito daga hannun sani mai lange-lange da malam ango malam makaranta ya wuri waɗanda suke cewar muna addu'ar ubangiji allah ya ƙara kawo zaman lafiya a garin kafancen da ke jihar kaduna da ma duniya gaba ɗayanta amin sun amin aliyu usman taka lafiya birnin kebbi ya rubuto yana faɗin cewar na kira ga al'ummar musulmi da kiristocin jihar kaduna da su koyi da takwarorinsu na jihar plateau wajen kulle yarjejeniyar zaman lafiya a faɗin jihar su sai kuma wannan takarda ta bala muhammad dambam daga jihar bauchi wanda ya ce salam voa hausa hakika al'amura sun fara dawowa daidai a najeriya da fatan allah ya kara ba mu zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci amin summa amin sai kuma wannan wasiƙa wadda ta fito daga hannun nasiru kainuwa haɗeja wanda yake cewar ina kira ga ɗan kwangilar da ke aikin titunan cikin garin haɗeja ya kamata a hamzar ta yi magudanan ruwa ko kuma a rika ɗebe ruwan kwalbatin da ke kwanciya a jikin katangun mutane domin yana dab da fara rushewa al'umma katangunsu uwa uba muna tsoron damuna ta riske mu a wannan yanayi na rashin kwalbati saboda za a iya fuskantar matsala sosai in ji nasiru kainuwa To madalla masu sauraro ga takardattun labaran duniya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce a yau Asabar dakarun kasar sun karbe ikon wani sansanin kungiyar Boko Haram da ke cikin dajin Sambisa wanda ya kasance tun gaga mayakar. Shugaba Buhari ya bayyana kan a tunarwa da ya fitar inda ya ce kwace wannan sansani wani sabon babi ne a yunkurin da ake na murkushe mayakan ƙungiyar. waɗanda suka mamaye dajin mai girman kilomita 300 da ke arewa maso gabashin jihar borno sai dai sanarwa bata ce komai ba dangane da inda shugaban kungiyar abubakar shekawa yake a yan kwanakin nan kungiyar ta boko haram ta zafafa hare haranta bayan wasu watanni da aka kwashe ba a ji ta ba a yakin da take yi na kusan shekaru bakwai wanda ya halaka mutane sama da dubu ashirin hukumomin tsaro a ƙasar jamus na neman waɗanda ke da alaƙa da mutumin nan da ya kai hari a wata kasuwar da ake ci ta kirsimeti a birnin berlin kwana guda bayan da 'yan sandan italiya na birnin milan suka harbe shi har lahira yayin da mafi yawan mutanen ƙasar ta jamus ke shirin gudanar da bukukuwan na kirsimeti a yau jajiberi hukumomin ƙasar sun baza ɗaruruwan masu bincike waɗanda za su ci gaba da neman waɗanda maharin yake da alaƙa da su Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya fara ɗaukar matakan diflomasiyya kan ƙasashen da suka goyi bayan ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ya nemi Isra'ila ta dakatar da gine-ginen take yi a yammacin kogin Jordan da kuma gabashin birnin Kudus. masu sauraro da takardattun labaran muka zo karshen shirma yanzu sai zuwa karfe tara da rabi na dare a agogon najeriya da nijar za ku sake jin mu a rediyo da wani sabon shirin ciki har da tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. ana iya ci gaba da sauraron mu yanzu nan kai tsaye a wayoyin hannu ko kuma kwamfuta don shirye-shiryen matasa kamar bana bakwai kai ma ka dara samartaka da kuma wakoki a dandalin voa.com yanzu a madadin muhammadu lalo da cibahiro da ne wanda ya kula da ɗakin na watsa shirye-shirye ibrahim alfa ne ke cewar mu lafiya